rahmatullah sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. Bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar amfani wanda duk wanda ya tsaya ya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe zai taimaka masa wajen magance wata matsala da ta addabo mutane. kasancewar jama'a da dama za ku ga wani lokacin mutum ya tashi zai yi kira a wayarsa yayin da ya zo nan wajen misali ya danna nambar da yake so ya kira da ya danna nambar da yake so ya kira da ya danna kira za ku ga wayan nan tashi ta yi baki ma'ana hasken wayan nan tashi ya ɗauki to za ga wani lokacin da mutum ya riga ya kira wani hasken wayarsa ya ɗauki za ga ya rasa yadda zai kashe wannan kiran da ya yi wancan ko da sun gama magana sai dai ga mutum yana cewa ka kashe ka kashe ko kuma ga wani ya danne wayarsa ya kashe ta gaba daya saboda ana ta ja masa kuɗi to a yau insha Allahu idan kuka tsaya kuka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe za ku ga hanyar da za ku bi ku magance wannan matsalar kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taba alamar subscribe sannan su taba alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun dora kai tsaye mu je ga gabatar da wannan bidiyon abu na farko da za ka yi idan kana so ka yi wannan abun abu ne da za ka yi shi cikin sauƙi ba tare da ka ɗauko wani application abin da za ka yi a nan wajen shine za ka zo ka shiga za ka taɓa nan za ka je ka nemi setin na wayarka za ka taɓa setin kamar haka idan ka taɓa setin na wayarka shine za ka bi a hankali za ka yi ƙasa ne a hankali gashi nan kamar haka gashi nan to abinda za ka yi shine za ka zo ka nemi nan wajen gashi nan inda aka sa accessibility ɗin nan za ka zo ka taɓa nan wajen gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi shine za ka yi ƙasa ne a hankali idan ka yi ƙasa a hankali gashi nan ina ƙasa a hankali to abin da za ka yi shine ga wani waje nan in kunkula kula za ga gashi nan inda aka sa power button din na end call gashi nan abin da za ka yi shine za ka zo ka taba shi kamar haka nan wajen za ka taba shi kamar haka to idan ka taba shi shine kamar ka kunna shi ma'ana daga yau idan ka kira ko aka kira ka idan kun gama magana ba sai ka ce wancan ya kashe ba saboda waye ka tashi ga wannan bakin ba sai ka faɗa ka ce a kashe ba kai da kanka kana da damar da za ka katse wannan kiran to abin da za ka yi shine idan ka kunna shi to zai kasance yayin da kuka gama magana ko kuma ma ba ku gama magana ba kana so ka katse to abin da za ka yi shine za ka haje ka danna wajen da kake kashe wayarka za ka danna shi so ɗaya da ka danna shi wannan kiran zai katse kana danna shi wannan kiran zai katse kamar yadda kake dannawa misali idan za a karo bolin kana dannawa haka to shi ma da ka dan danna shi so daya wannan wayar da kuke wannan kiran zai katse da zarar kun gama magana kawai da ka danna wajen switch ka danna shi so daya to wannan kiran zai katse idan ka zo ka kunna nan wajen to abin da za ka yi kuma abu na gaba shine kamar yanzu misali za ga wasu wayoyin za ga da yake saita-saitan wasu wayan za ga yana da ɗan bambanci to abin da za ka yi shine hanyar da ta fi sauƙi idan kana so ka yi wannan abun ko kuma ka duba ba gansa ba ko kuma ba gane inda za ka bi ka je ka kunna wannan abun ba za ka zo ka taɓa nan wajen gashi nan wajen search ɗin nan ga nan nan wajen za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za ka rubuta wannan abun da na faɗa muku power button end code za ka zo ka rubuta shi kamar haka gashi nan Gashi nan misali idan kun kula za ku ga gashi nan ya fito gashi nan za ku ga gashi nan ya fito ga nan wajen inda na je na fara shiga wajen accessibility din nan za ku ga gashi nan daga ƙasa ma'ana yana nuna mana kamar inda shi wannan abin yake gashi nan yana cikin nan in kana so misali ba tare da kayan yi search ba za ka je ka nemi wajen nan da aka sa accessibility za ka neme sa idan ka shiga za ga wannan power button end call ɗin to abin da za ka yi idan ka yi search ɗinsa za ka taɓa shi kamar haka idan kun kula za ku ga gashi nan kai tsaye wata alama yana nuna mana wannan shine wannan abin da muka yi nema gashi nan za ka zo ka kunna shi to idan ka kunna shi shikenan to yanzu da zarar duk sanda ka tashi za ka yi kira da ka zo ka danna misali ko kuna cikin waya ne da mutum ko kuna waya misali ko kun gama wayan nan ko kuma kana so kawai ka kashe abin da za ka yi shine za ka taɓa nan wajen wajen switch ɗin wayarka za ka taɓa shi kawai da ka taɓa shi kamar yadda kake ɗan taɓa bolan za ka taɓa shi a hankali da ka taɓa shi ba wai danne shi ake ba kawai za ka danna so ɗaya da ka danna shi kenan wannan kiran zai katse daga yau ka magance wannan matsala ba ma iya kai kaɗai ba har wasu abokanka idan suna fama da wannan matsala kai da kanka za ka karɓi wannan wayar tasu ka magance musu wannan matsalar ta yadda za su ji daɗi su riƙa mamaki amma aka yi har ka san da wannan abun duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora sannan idan bidiyon ya burge ku ina so da ku taɓa mana like sannan ku yi comment sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana mun gode